والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تفسير المتفهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكروا قول بعضهم e faɗin wasu sashen mutane cewa ƙur'ani sana'a ne na Allah alqur'ani sunullah sana'a ne na Allah min al-ibarat salaf yana daga cikin lafuzza ibara wanda bai daga cikin lafuzza wanda magabatan suka aiwatar da shi bal warada sunullah al a ya zo daga gare su ta kalmar sulullah a kan ƙur'ani ya zo daga magabatan musallam suna inkarin yin amfani da wannan kalma na sulɗullah a kan ƙur'ani da annahu yuhi bi annahu makhluq domin lalle yana ishara cewa ƙur'ani halitta ne idan ka ce alƙur'ani sulullah wannan lafazi naka yana ishara cewa ƙur'ani halitta ne daga cikinsu su akan hanyar misali ba wai iyakar cewa ba al eh daga cikin malaman da suka yi inkarin wannan abun wato akan hanyar wato misali ba iyakar cewa ba akwai imamu ahmad bin hanbal Ya ce duk mutumin da ya ce qur'ani sulullah ko yace qur'ani makhluq fa huwa jahmiyun kafirun shi wannan ba jahami ne kuma kafiri ne shi mu duba tabaqatul hanabila mujalladi na daya shafi na 259 daga cikin malamai da suka yi inkarin aiwatar da wannan ibara din na kuskure eh suka yi amfani da wannan ibara din na kuskure akan qur'ani al-imam shafi'i bi risala eh imam Shafi. yana daga cikin malaman da suka yi inkari na aiwatar da wannan lafazi ga alkur'ani a cikin littafinsa a risala ya faɗa Allah ya basa rahama ba a cewa ga ƙur'ani san'atullah san'atullah ana cewa ƙur'ani kalamun lahi ne alƙur'ani maganan Allah ne saukakke ba halitta ba domin duk abin da ya kasance daga cikin sifofin Allah ba halitta ba ne shi al'imam ibn bata al'akbari wato ya rasu hijirar manzan Allah na 387 ba ya halatta a faɗa game da alƙul'ani cewa lallai halitta ne wala annahu sar'a ko kuma a ce qur'ani sana'a ce ta Allah Allah ne ya sana'anta ta annahu kalamullah domin lalle alqur'ani maganar Allah ne wa duk wanda ya siffanta alqur'ani da cewa halitta ne ko sana'a ne na Allah ya kafirta mu duba littafin al'ibana al-kubra mujalladi na bakwai shafi na ɗari da talatin da shidda da kuma littafin lalaka'i a ah, wato shi imamu lalaka ya rasu hijiran manzon Allah na 418 zakara fi kitabihi ijma' as-salaf ala anna qur'an imamu lalaka ya ambata a littafinsa sa Salam" ya ambaci ijima'in magabatanmu "Ijima'in sahabbai Ijima'in tabi'ai Ijima'in tabi'i tabi'in ala anna al-qur'ana kalamullah akan cewa lalle al-qur'ani fa magana Allah ne ba halitta bane shi wa man qala innahu makhluq duk wanda ya ce maganar Allah halitta ne ko ya ce maganar Allah sana'ansa ne wannan ya kafirta ko da yana sallah ko da yana azumi ko da yana zakka ko da yana aikin hajji ko da yana amfani da zuciyarsa ya gina masallatai in dai ya faɗi wannan kalma kawai ya fita musulunci mu duba littafin sharhu usul itiqadi ahli sunna wal jama'a na imamun lalaka'i mujalladi na biyu shafi na 169 zuwa ga 210 babu zikiru alfazul salaf fi anna qur'an kalamullah babu ambatan lafazza na magabata na cewa lallai Alkur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne. kaga cikin wannan abuwa dole ne mu dinga fahimta cewa addinin nan ba mu muka fara yi ba kafin mu yi addini an riga mu idan kana so ka yanke hukunci kan wata abu wani abu da yake da alaka da aƙida sai ka duba magabatanmu ya suka gudanar da shi a addinance yadda suka gudanar da shi haka ya kamata ka gudanar da rayuwanka kare zamanto kai kana da ra'ayinka daban daga ra'ayin salaf to anan ne mutane ke bacewa da zarar mutum ya ajiye ra'ayin salaf ya zo ya koma yana gina hukunci da ka to wannan shine asalin hanya na bata an gane ku amma in mutum ya dauki manhaji na salaf ya zama shine ma'aunin shi to har abada ba zai bace ba da zaran al'amari ya bijiro suka ce ya sahabbai suka ce tabi aifa tabi tabi irfa kada magananka ya ƙetare maganar waɗannan mutane kada aikinka ya ƙetare aikin waɗannan mutane sai ya zamanto addininka addini ne wanda zai zamanto akwai tabbas babu ainihin karkacewa a cikinsa Allahu a'lam na'am aiki abinda aka sana'anta mutum ya sana'anta abu ya yi shi kenan alkur'ani sana'a ne na Allah yanzu wannan sana'a ne na magini magini ne ya sarrafa shi ka fahimta in ka ce alkur'ani sana'a ne na Allah kenan Allah shi ya sarrafa alkur'ani kenan halitta ne eh. eh shi kalmar sun'ullah ibara ce cewa qur'ani halitta ne shi ya sanya hatta yin amfani da lafuzza kafin kai amfani da wani lafazi a cikin akida zaman lafiyarka ka tabbatar cewa magabata sun yi amfani da lafazin eh. Bismillahi الله الرحمن الرحيم sai na ce duk wanda yake da wa'annan siffofin da aka ambata to wannan ya zamanto dole ya wajibi wato ya yi masa da'a fil ma'ruf an nubi ahu ya zan wajibi mu yi masa da'a inda ya dace da shari'a kuma ya zama wajibi mai masa addu'a shin mutumin kirki ne ko mutumin banza idan wannan shugaba ya zama mai da'a to za mu yi masa addu'a da miƙewa kan hanya eh, inda wannan shugaba mai da'a ne za mu mai addu'a ya ci gaba da miƙewa kan hanya da kuma tabbata akan gaskiya da tsayuwa da adalci idan ko shugaban azzalimi ne karkatacce dan kama karya sai mu rauta Allah ya shiryar da shi zuwa ga abin da yake alkhairi ga al'umma kuma ya zama to alkhairi ga musulmi in an gane wannan ko to kenan a matsayin mu na ahalin sunna wato dole ne mu sani shugaban da zai mallake mu dole ne shugaban da zai mallake mu wanda aka ce mai da'a in ma ya zama to mutumin kirki in ma ya zama to mutumin banza in mutumin kirki ne an faɗi yadda za mu mu'amalance shi in mutumin banza ne an faɗi yadda za mu mu'amalance shi an gani mu 'yan salafiya ba ma cikin rudu in shugaba ya hau kan mulki kamar da za a gari zuwa sai zo kawai ya duba shugaba ai wannan shugaban yana shan giya ai wannan shugaban yana rawa da 'yan mata to sai ga yana ta yawan ambatan wannan magana. to menene hikimansa na yawan maimaita wannan maganar na hikimansa kaga hikimansa shi ne yana so ya ce tun da yana shan giya tun da yana rawa da 'yan mata a masa tawayi. idan ya faɗi magana kada a yi masa biyayya to mu da muke bin wannan manhaji na salaf shari'a ta riga ta karantar da mu idan ya zama to mutumin kirki to alhamdulillah dama in ya umurce mu mu mai da'a in ya kuskure mu masa nasiha idan ya zama to mutumin banza in ya ba mu umarni za mu masa da'a in ya ba mu umarnin da ya dace da shari'a in ya ba da umarni na sabon Allah an gane ko ba za mu yi masa da'a ba sai dai za mu yi addu'a Allah ya shirye shi kuma za mu gaya mai cewa wannan abin da ya umarce ba ɗa'a ba ne shi an fahimci wannan ai to za ka ganin ɗan salafiya ya ruɗe don shugaba yana mulki ya zama to shugaban nan ya karkace kun gani saboda muna nan da shi a rubuce a cikin littattafan mu na aƙida cewa muna gani wajabcin yin ɗa'a ga shugaba barranka na au jiran. kaga wani abu ne wanda yake rubuce a littattafan aƙidanmu idan shugaba yana mu'amala da kafirai shin wannan shugaba za mu mai ɗa'a? shugaba yana mu'amala da kafirai an gani yana kasuwanci tare da kafirai yana abota tare da kafirai ko kuma shugaba ya ɗauko kafirai zuwa garin musulmai domin su zo su koya wa musulmi wani abu na sana'a ko ya ɗauko kafirai don su ba musulmi tsaro idan shugaba ya ɗauko kafirai don su ba musulmi tsaro shin ya za mu ɗauki wannan shugaban shugaba da ya ɗauko kafirai don su ba musulmi tsaro saboda akwai wasu kafirai da suke so su cutar da musulmin sai ya ɗauko wani kafirin da ya fi shi ƙarfi domin wa'annan kafiran su ba musulmi kariya sai ya to yana biyan su yanzu a matsayin mu na ahlu sunna ya za mu yi mu'amala ga wannan shugaba shin za mu ringa mita ne mu ringa cewa to gashi nan shugaba mai cewa shi musulmi yana da awan cewa shi ahlu sunna ne gashi ya zo yana mu'amala da da america gashi ya zo ya zo ya dauko america don ta ba mu kariya ta saboda haka wannan abin da ya aikata ba karamin laifi ba ne. a ce shugaba musulmi ya dauko Amerika don ta ba mu kariya shin dauko Amerika don ta ba mu kariya mutlakan haramun ne yaya hukunci yake ɗauko Amerika ko ɗauko kafirai don ta ba mu kariya akwai tafsir gwargwadon maslaha ne in ya zamanto ɗauko zai zama tun fa'ida ga musulunci da musulmi ya halatta malaman da malaman tauhidi malaman ainihin tafsiri sun riga sun rubuta shi a cikin littattafansu la yattakizu almu'minuna alkafirina awliya min duni almu'minin wa man yaf'al zalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa karkashin wannan aya din ka je ka duba littattafan tafsiri kaga yadda malamai suka yi magana shin manzon Allah ya taba neman taimako da kafirai ko bai taba ba manzon Allah ya nemi taimako da kafirai hatta a wajen yaki hatta fa a wajen yaki yanzu manzon Allah ya nemi taimako da kafirai lokacin da zai yi hijira wannan addali, almahir wanda ya nuna ma annaba hanyar da zai fita daga makka ya yi hijira zuwa madina menene addini shi kafiri ne shi tun kun duba malamai zaka sun kawo muku hanyoyi daban-daban da manzon Allah ya nemi taimako da kafirai saboda wannan taimako akwai maslaha ga musulunci da musulmi sannan zamanin magabatan mu salaf sun yi haka kamar ya zama tun a wajen neman taimakon zai iya cutar da musulunci ko ya sa musulmi su yi rida kaga wannan laifi ne mai girman gaske ya zama to ta hanyar neman taimakon zai sa musulmi su yi rida an gani yanzu neman taimakon da saudiya suke da amerika yana sa larabawa saudiya su yi rida shin su wane ne ma suka fi amfana larabawan ko turawan larabawa sun suka fi amfana saboda larabawa da suke mu'amala da amerika ana samun 'yan amerika suna musulunta sannan kuma mutane na jin tsoron amerika ba a kai masa udiya hari ina fata gane wannan ta ga wannan maslaha ne ake dubawa amma da sarki na musulmi shugaban musulmi zai nemi taimako da amerika an gani ya dauka addinin amerika na da kyau addinin amerika ya fi namu kyau kuma ya fi namu maslaha sai ya soki addininmu ya yaba addinin amerika ya zama to kenan ya yi mu'amala da su saboda addininsu wannan ya zambi ya yi rida ba na tsammani akwai shugaba daga cikin shugabannin larabawa da yake mu'amala da wa'annan turawa saboda ya gamsu addininsu ya fi namu na ba gane wannan to irin wannan jahilci shi ka wani malami yana to ga malaman saudiya suna mu'amala da america sai da tambaye shi a ga gwamnatin kai gwamnatin saudiya na mu'amala da america sai ka tambaye shi yaya hukunci mai malamai suka faɗa a babu aƙida malaman fikihu malaman tafsiri mai suka faɗa dangane da mu'amala da kafirai akwai tafsiri ko babu in akwai kai mana tafsiri mu to in malami mugu ne ko jahiri ne sai ya gaya ma bangare guda daya karkashin la tattafizu aduwi wa kuma auliya ko la tattafizu yahuda wannan sauran auliya to ƙarƙashin nan za ka ji bayanin da malamai suka yi wanda mugun malami baya tafi? Eh? kada ku riƙi yahudawa da nasara a matsayin masoyanku sashen su mataimakan sashi ne wa mai yasa wallahun minku fa innahu minhu shi sa neman ilimi na da amfani A gani to sai a ce to ai ga malaman saudiya sun jibinci amerika to su masu am ga shugabannin saudiya sun jibinci amerika to su ma suna cikin su ba su zaba kafirai kamar yadda amerika ta ce shi ne yadda wani mugun malami ya ce yan shi'a zagin sahabbai kawai suke su kuma malaman saudiya su bai suke yi a shugabannin saudiya su kuma suna yin mu'amala suna neman taimako da kafirai sai ce neman taimako da kafirai kafirci ne amma mu'amala zagin sahabbai fasikanci ne yanzu da ɗan shi'a mai zagin sahabbai da shugabannin saudiya masu mu'amala masu neman taimako da da kafirai wayan hadari kaga wanda bai da ilimi sai ce mai shugabannin saudiya sun bi an gano wannan ko amma mai karatu zai ce san shi'a ya bi so ɗan shi'a zagin sahabbai ya mai da shi aƙidan shi ne zagin sahabi akwai zagin akwai zagi wanda mutum zai zaga don ya more ka zagi dan uwanka musulmi don ka more wannan daban ka zagi dan uwanka domin ka ɗauki zagin ya zama addini in na zagi malam abdul mumin zan samu lada a wajen Allah kaga wanda na mai da shi addini yaya dan shi ya ɗauki zagin sahabbai addini addini to wannan mugun malami domin ma ya ƙara lalata tunanin mabiya sai ce ba dukkan 'yan shi'a ne ma suke zagin sahabbai ba sai ce wato zaune gari banza daga cikin shi'a suke zagin sahabbai amma manyan malaman ba sa yi na matan gano wannan ta kaga wannan magana ba gaskiya ba ne malaman saudiya ba sa mu'amala da kaburai ko neman taimako da su a babin aƙida su ɗauka cewa neman taimako da kafirai a gane ta ɓangaren addininsu ka nemi taimako da addininsu ko ka fifita addininsu akan naka ya halatta to anan ne fa malamai ta yi magana ku fahimci wannan aiki to wannan shi ne wato gyaran shugabanni gyaruwan shugabanni yana wajen Allah ne fa in ga shugaba ya gyaru ya zan mutumin kirki to wannan daga Allah ne yahdi man yasha ila siratil Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya mai tsake kana hakan ala kulli mu'min yu'minu billahi wal yawmil akhir ya kasance haƙƙi ga kowane mumini da ya imani da Allah da rana ta ƙarshe ya yi addu'a ga shugabanni da shirya ya yi addu'a gare su da gamdakatar zuwa ga yin ɗa'a ga Allah ta'ala da kuma tafiya a cikin neman yardansa domin amfanin wannan idan shugaba ya gyaru amfanin gyaruwan shugaba yana komawa zuwa ga kowane mumini da alkhairi idan Allah ya shiri shugabannin mun more alkhairin wannan shari'a zai koma mu a cikin addini da duniya wasu daga cikin gama garin musulmi suna ganin baya halatta baya halatta a yi kyakkyawan addu'a ga shugaba baya halatta a yi kyakkyawan addu'a ga sarakuna udulan uh, barara sai in sun to adilai masu tsoron Allah masu da A gani ba a yin addu'a ga shugabanni sai in sun to adilai masu tsoron Allah masu da'a wa'annan wanda Allah ke musu inuwa cikin inuwansa ranar da babu wata inuwa sai inuwansa na'am a an yi karatu na'am wa'annan da ake musulai eh, da ya kasance ana musulunci da a sosai kuwa yanzu idan muna yin sallah a masallatanmu lokacin idi ana turo 'yan sanda su ba mu kariya? alkhairi ne ko shari? idan ana faɗa tsakanin wani ga wani a ya gagara ana kira wa 'yan sanda zama fada ta eh. shiga iya eh. shi a wajen shi a cikin demokrasiyar nan akwai alkhairi kuma akwai akwai wani abu na musulunci wani haka na ciki yanzu tana nufin wai mai akwai lokacin da musulunci ya fi tare da wani abu ne ba musulunci ba kuma a ba tare kuma sai ya samu a cikin da adalci sai ke ni ban da kai tare sai na ce domin a waje na idan na ce babu ruwa na da musafiya domin don yi laifi ni zan tsaya kan ne a cikin musulunci dole za su yi su amma da cikin wai kuma akwai alkhairi da shani tare ai za a yi wani abu na musulunci a ah, shi demokaradiyya ba alkhairi ba ne shari ne shi amma na ana nufin na demokaradiyya shari ne amma babu wani abu ko kafirci daga gani inda kana so kai wannan tawilin ne ko kristanci za ka iya samun alkhairi a cikin kristanci akwai faɗin suna faɗin gaskiya suna rubo amana ba alkhairi ba ne wannan dai wannan tawilin zai yi ko masu bautan gunki yanzu suna karantar da mutane a yi biyayya ga iyaye suna hana zina suna hana wasu abubuwa na laifi ko haka ne ba a tashi yadda ma za ka iya samun alkhairi da shi ne wannan zai magana a to ai wannan kuskure ne a ganin demokradiyya ba alkhairi ne ga musulunci da musulmi a dunkule kenan amma wannan baya hana kuma a ce an samu wasu abubuwa a cikin demokradiyya wanda yake mai amfani kafin wannan ya malami zai shiga cikin demokarasi saboda mai in malami ya shiga cikin demokarasi zai ci gaba da malantar shi ko zai aji malami in yaje majalisa fa ya tabbatar tunda da shi malami ne duk inda yaje in yaje house of assembly ko house of rep zai rinka janyo ayin qur'ani da hadisi a yi fahimtar kenan akwai inda musulmi zai je ya aje qur'ani da hadisi akwai inda musulmi zai je ya aje addininsa inda musulunci zai yi da gaske babu ko ina ka je kana tafiya ne tare da addininka idan an ce malami ya shiga demokuraɗiyya da sharaɗin duk abin da ya sani na addini zai faɗa idan an ce ba a san abin da yake yi zai ce to shi malami ne kuma shi abin da ya karanta shi ne ƙalar lawo rasulu in ba a so zai tafi ya bazu waje an gane idan malami ya zama to ya yi a addini shi in ya je zai ci gaba da karantar da aƙida na musulunci in ya je majalisa ya ga an yi wani abu da ya saba ma aƙida zai faɗa ko zai shuru to menene amfanin shiga demokradiyyar da ya tunda ba zai yada addini shi a wajen ba babu zai rage bai na a dama duk tubin da ya shiga cikin demokarasi dama babban abin da ake tsoro gari zai lalace ne in ma da yana barin gemu to ka lura gemu gemu zai ragu in da yana sa wando nisfin sa zai saki wando sannan dama abin zai tsaya kan nan ne zai daina wa'azi akan aqida ba zai ringa yin wa'azi akan aqida ba ba zai ringa yin raddi ga sufayi ba ba zai ringa yin raddi ga shi'a ba ba zai ringa yin raddi ga kristoci ba ba zai yi ba in yayi za a dauke shi a matsayin fanatic dole ne ya ajiye duk wani abu na aqida sai dai ringa wa'azi akan biyayya ga iyaye faɗin gaskiya rikon amana makarimul akhlaq wanda an yi tarayya tsakanin kiristoci da musulmi nan ne kaɗai zai ringa yin wa'azi kan shi na'am neman taimakon su yarjejeniya e ba a yarjejeniya cewa muna so ku zo ku taimake ma a wajen yaki نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السابع والعشرون حديث زي 27 da علي نواز بن سمعان رضي الله عنه an karbo daga Nawaz bin Sam'an Allah ya musu yadda قال قال رسول الله صلى الله عليه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq da'a shine kyakkyawan ɗabi'a. da'a shine kyakkyawan ɗabi'a. kenan wannan kalma ce dunkulalliya da'a kyakkyawan ɗabi'a. an gane yin biyayya ga iyaye da'a ne cika alkawari da'a ne an gane wannan ko faɗin gaskiya da'a ne taimakon talakawa da'a ne tausayawa marayu da'a ne sannan kun sai mai rukun amana da'a ne to duk dai wani abu kyakkyawan ɗabi'a da'a ne shi da'a al'umman duniya gaba ɗaya sun yi jima'i a kan shi da kiristoci da musulmi da masu bautan gunki duk sun yi ijimali akan wannan babu wanda yake inkari cewa faɗin gaskiya da'a ne babu wanda yake inkari cewa taimakon al'umma yana da kyau a gane babu wanda yake inkari cewa adalci yana da kyau wane ne baya son justice ko an rera yana kiran kalmar justice adalci ashe shi kalmar albir kowa da kowa ya yi da shi kyakkyawan ɗabi'a na'am walaitu kuma haka fi sai shi kuma zunubi shine abin da yake ma kaikayi a cikin ranka in aikata ko in bashi in aikata ko in bashi a gane kana so ka aikata amma yana damun ka yana kaiwa da komowa in yi ko in bari in yi ko in bari wa karanta ya sale alaihin na kuma kana kyamun mutane su leƙa su gani duk abin da kake kyamun mutane su leƙa su gani ana kiran shi zunubi to amma wannan wane ne wannan abin zai tasiri gare shi wanda zai zama to yana kyaman mutane su leƙa su gani kowane irin mutum yanzu akwai mutumin da baya jin nauyi ya rike sigari yana sha a gaban jama'a mutum da baya jin nauyi ya rike sigari da sha ke nan sigari da'a ne shan sigari da baya kyaman ainihin ya bayyana ga mutane haka ne akwai yarinyar da ba ta shakka musulma ce ba ta shakka ta bar gashinta a waje ba ta shakka ta ringa fitowa da miniskirt a jikinta wannan za mu ce kenan fitowa da miniskirt da'a ne to menene ma'anar wakari ta an yi a alayhin nan wato kana kyaman mutane su leƙa su gani wane ne wannan ke tasiri a gare shi mutumin da yake kan ɗabi'a mai kyau musulmi wanda yake kan fitira musulmi wanda bai saba ma fitira ba amma idan musulmi ya saba ma fitira za ga abu mai kyau sai koma mara kyau a wajen shi abu mara kyau sai koma mai kyau ba shi ake magana ba mutumin nan da yake cikin fitiran da Allah ya halice shi kaga an ce kowane mutum an halice shi ne akan fitira na musulunci ma min mauludin illa yuladu alal fitra fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi babu wani yaron da ake haihuwa face ana haihuwar shi akan ɗabi'a na addini sai dai iyayensa su canza mai addini kun fahimci wannan shi zunubi shine abin da ke ma kaikayi a cikin ranka kana kyaman mutane su leƙa su gani yawa amma duk mutumin da ya samu matsala a cikin fitiransa shi dama wani lokaci zai iya aikata zai iya runguman mace ma bai kuma komai ba saboda ya riga ya saba ma fitira an gani rawahu musulun an karɓo daga wafi sabi ne ma'abar Allah ya ƙara musu ya zai ce na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ji ita shin ka zo ne kana tambaya game da da'a kuntu na to ya aka annabi ya san cewa ya zo ya tambaya kan da'a shin ka zo ne kana tambaya game da da'a zai iya yiwa Allah ya mishi wahayi cewa ga wabi sattu nan zai zo zai yi tambaya kan da'a ko kuma wani ya gaya ma annabi cewa wani zai zo yi tambaya kan da'a ka zo ne kai tambaya kan da'a ko ah, qultu na'am sai nace eh ya rasulullah wala tasbi qalbak ka tambayi zuciyarka shi magana da'a bai buƙatar nassi na kitab ko sunna tambayi zuciyarka zuciyarka zai gaya ma abin da ake kira da'a a gani kenan shi abin da ake kira da'a ba sai ka yi karatu za ka gane ba eh. sai mutum ya yi karatu zai gane cewa yin biyayya ga iyaye yana da kyau sai ya yi karatu zai gane cika alkawari na da kyau sai ya yi alkawari zai gane sai ya yi karatu zai gane cewa yin adalci ga mutane yana da kyau zalunci bai da kyau sai ya yi karatu zai gane cewa taimakon marayu na da kyau ka tambi zuciyanka zuciyanka zai gaya maka abin da ya kira da'a ba sai ka yi karatu mai zurfi ba da'a shi ne abin da rai ke natsuwa da shi da abin da ranka ke nazu da shi ran waye eh, ran mutumin da yake kan fitira akwai mutumin da in fitira ya lalace zai ringa aikata abin da ba da'a ba kuma bai damu ba yanzu ka ɗauki yarinyar ka ko yaran ka kai su karatu ƙasashen turai nan gaba za ka suna aikata wasu abubuwa na rashin biyayya gare ka wasu na ganin ɗa'a suka yi ko za ka ta zo tana daji hai tana wasu irin ɗabi'u wanda da ganin ta babu wani alama ma na hankali tare da ita so ta ce ta koyo wasu irin al'adu da suka cire mata kunya suka cire mata ainihin biyayya an gani idan yakka ne za ta fita unguwa ta kai shekara sha takwas ka ce a'a ta ce daji ba ka da kuwa kan wannan ina da ainihin fundamental human rights ina da iko in je ko ina yanzu na kai shekara 18 ina da iko in auri wanda na ga dama yanzu na kai shekara 18 ina da iko in zaba addinin da na ga dama na kai shekara 18 ina fatan gane wannan a nan wajen yanzu za mu ce irin wannan za ta iya tambayar zuciyarta da ne zuciyar ya lalace annabi ya ce ka tambayi zuciyanka zuciyarka zai gaya maka abin da kira da'a nan ana maganar mutumin da yake kan fitira wanda bai riga ya karkace daga fitira ba Albiru matma'anna ilayhi nan da'a shi ne shine abin da rai ke nazuwa da shi ko rai ya nutsu da shi kuma zuciya ya nutsu da shi zunubi shine abin da yake kaikayi a cikin ranka kuma yake kaiwa da komowa a cikin kirjinka in yi ko in bari in yi ko in bari na wa in afaka na wa sau ko da mutane sun ma fatawa ko da an samu su manyan malamai sun ma fatawa sun ce za da'a ne sai ka ga ranka bai nazu da shi ba ko kuma sun nemi fatawa a wajenka ko sun nemi fatawa a wajenka to wannan shine abin da ake kira da'a hmm. shi wannan wanda ba kan kira za ta da fata ne kai hasan wa rainahu fi hadisi ne shi a cikin musnad na imaman nan guda biyu a cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal da imamu darimi da isnadi hasan Bismillahirrahmanirrahim. Babun babu sadaki an anas bin malik radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara musu yarda lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanta safiya ya sanya yancin ta ya zama to sadakin ta hmm. ita safiya wato asalin ta baiwa ce an gano wannan ko mun karanta tarihi ta a can baya to da manzo Allah ya yanta ta sai manzan Allah ya sanya yancinta ya zama shi ne sadakinta sai ya aure ta an gane sai ce zunni na yar ki? na sanya yanci ya zama sadaki an gane to shin dama yana halitta a sanya yanci ya zama sadaki to maliki a suka ce wannan wato khususiya ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce walau ja'ala itqaha sadaqaha madal itq wa lazima lahu sadaqul mis. da mutum zai sanya yancinta ya zama shi ne sadakinta to yancin ya zartu yancin ya yi amma kuma dole ya biya sadakin misalinsa yancin ya yi amma dole ya biya mai sadakin misalinta na idan mutum yana so ya auri baiwa an gane wani ko to sai ya ce na yanta ki yancin ya yi amma ba zai ce yancin ya zama tosa daki ba inda malik amma yanzu ya halatta ko bai halatta ba shin muna auna muna auna maganar ne da kaulu malik ko muna aunawa ne da maganar manzan Allah ko aikin shi to manzan Allah wanda Allah ya aiko da addini ga abin da ya aikata manzo Allah da Allah ya aiko shi da addini ya yanta safiya ya sanya yancin ta ya zama addini a ya sanya yanci ya zama sadaki to tunda ya sanya yanci ya zama sadaki mu muna iya ko ba za mu iya ba in ka ce ba za mu iya ba sai mu ce me yasa ba za mu iya ba daga ce abinda yasa ba za mu iya ba wannan khususiya ne na manzan Allah sai mu ce asali al'asalu a ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam abin da yake asali shine koyi da manzon Allah asali an turo manzon Allah ne don mu yi koyi da shi ba an turo manzon Allah domin ayyukan shi zaman doko kususiya ba saka duk abin da manzon Allah ya aikata ga asali za mu dauka domin mu ne wanda yake kususiya shi zai kawo dalili idan mutum ba shi da dalili to mun tsaya akan asali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an gani hakika kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka yanzu ya halatta kai tsaye an gane wannan ku eh na to an sa'al bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu an karbo daga sa'al bin sa'ad as-sa'idi Allah ya kara musu yadda sallallahu alaihi wa sallam ja'at mar'a lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo masa ja'at imra'a na fa qalat sai matar ta ce inni wa hasu nafsi lallai na ba da kyautan kaina zuwa gare ka saboda Allah ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani wa mar'atu mu'minatun in wahabat nafsa halin nabi in arada an-nabi ki yastankiha Hali laka min dunil mu'minin an gane wannan ko mace mu'mina in ta ba da kyautan kanta ga annabi ba sai annabi ya biya sadaki ba in ta ce ya rasulullah ji'tu ahabu ilayka nafsi ya rasulallah na zo in baka kyautan na. in annabi yana so shi kenan za a daura aure ba sadaki in annabi yana so ya aure sa wannan ya keɓanta ga manzan Allah banda sauran muminai kaga a nan wajen in mun ce wannan khususiya ne mun yi kuskure saboda me saboda nassin qur'ani yace hali laka min dunil mu'minin ya keɓanta gare ka wannan banda sauran muminai na'am na'am fa qamat sawiya sai matan nan ta tsaya tsayuwa mai tsawo fa qala rajul sai wani mutum yace ya rasulullah ya rasulullah zawjniha ka aura mu ita saboda matan ta ce na zo in baka kyautar kaina hmm. manzon Allah bai ce ina so ba bai ce baya so ba hmm. to da matan ta dade ta ga manzon Allah bai yi magana ba wanda zahiran aikin annabi yana hukunta bai yana hukunta baya so hmm. amma ba ya so ya faɗa faro baro ya zama to wulaƙanci a gare ta ce sa sai ya shiru sai wani mutum ya ce zawuj ne ha hmm. ya rasu ka aura mun ita idan kai ba ka da buƙatanta hmm. fa halayen na ka min shay to anan sai annabi ya fito a mutum cewa bai da bukatu ko hmm. to shin kana da wani abu da ka bada sadakinta ta ma'aini qala ma indi illa izari hada ce ban da wani abu sai jautu na wannan wannan gyauto na ɗin shi kaɗai nike da shi a matsayin sadaki kaga talauci ya kai talauci kuma gashi yana son aure to irin wayannan mutane da suka rayu zamanin manzan Allah wanda talauci ya kai talauci ba shi da komai a jikin shi sai wannan gyauto ɗin amma suna cin hanci da rashawa suna yin almundahana suna yin alkush to shin ɗan Najeriya yana da uzuri a wajen cin hanci da rashawa ya ce saboda shugabanni suna zalinta mu eh nan najeriya fa da kaga yana cewa shugabanni suna zalinta mu ka dube shi yana da tufafi 20 yana da wando da riga wando da riga 20 sannan da safe zai iya cin kosai na 300 kosar 300 zai ci ya sha kokon ɗari har da suga na? jagari kuma ɗan najeriya da daga yana complain cewa shugabanni sun zalunce mu kuɗin baya isan mu nawa ne in an ba mutum dukiya zai ishe shi babu annabi ya ce lauka na libini adam wadiyar min zahab hmm, laftakar salis da dan adam zai samu rafi guda kwari guda na zinari sai ya nemi na uku in ya samu na uku ma sai ya nemi na hudu wallan ya mulaha fahu illa turab babu abin da zai cika bakinsa sai turbaya dogon buri na san gari. ashe mai imani dai mai imani ne dan Najeriya yanzu dan sandan Najeriya nawa ne albashin shi to mu dauka dubu sittin kurtu dubu sittin to an ce it's something to gina ce to yan sandan nan fa dole su ci hanci da rashawa kudin yi kaɗan to a ƙara mai dubu ɗari biyar wallahi sai ya ci hanci ah, yanzu a refinery ba a cuwa-cuwa? in refinery nawa ne albashin su? wani na refinery albashin shi miliyan ɗaya da rabi sannan ga upfront amma duk da haka ana fatan dukiyan gwamnati a je a biyar ga masu aiki a illa revenue in ka ji albashi sai ka rike baki amma kuma duk da haka ana nan ana sata ga 'yan majalisa in ka ji irin albashin 'yan majalisa ga alawan sunsu sai ka rike baki amma duk da haka ana nan ana zaluntar talakawa to me za mu ce akan wannan ashe matsalar ɗan najeriya ba wai kuɗi ya yi kaɗan ba ne kawai abu ne wanda yake a jininmu an gani to wannan bawon Allah zai ga abin da ya faru ya ce ya rasulullah ma indi illa izari ban da wani abu sai gyauto na sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ataita izarak jalasa jalasa wala izarak idan ka ba ta gyautanka zaka zauna baka da gyauto hmm. kun ji in ka ba ta gyautanka za ka zauna tsirara ba ka da gyautu ka nemo wani abu ƙwada ma'aji ta ce ba zan iya samu ba an gano wannan to jama'a mene ne alaƙa wannan hadisi da hadisun mu'awuyar din nan faɗi fatima bintu ƙai. wanda ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi cewa ga ainihin zawarawa guda biyu suna neman ta zaurawa guda biyu suna neman aurenta na ɗaya akwai mu'awiya dan abin sufyan na biyu akwai abu jaham mai manzo Allah ya faɗa game da mu'awiya mu'awiya amma mu'awiya fa su'uluqul la malala amma mu'awiya talaka ne fituk bai da kuɗi kace aure shi to wannan mutumin ba wanda jauto kawai yake da shi eh wannan ba su ba ne? shi wani bai taɓa na? Eh? eh mutane biyu suna neman aure sai na ce wannan kake aure saboda talaka ne fitik ba zai iya ɗaukar nauyin kan shi ba zai ɗauki nauyin ki sannan kuma na biyun nan fa huwa zarrabul Limisa, mai yawan dukan mata ne eh

talaka ce fito wanda ba ta da galihu shi ma zai zama to haka amma ita fatima ta fito a babban gida ne ba zai yi ta aure irin wannan ba don ba zai iya daukar nauyin ta ba idan yanzu talaka fituk yana so ya aure dan gwamna a yana so ya aure a diyar gwamna sai ya zai iya daukar nauyin ta breakfast ɗinsa kawai breakfast ɗinsa dubu hamsin ne albashin shi na wata shi ne breakfast ɗinta ba za ka zo da sassafe ka kawo mata koko da kosai ba idan tana cin koko da kosai tana amai da sauri za ka yi ta asibiti da sauri za a zo a kwashe yarinya za ka kashe duk yarinya ko kuma ya zamanto shi wannan mutumin kayan shi guda ɗaya ne amma fa yana da sana'a kayan shi guda ɗaya ne amma yana da sana'an da zai iya samu kudi ya ciyar da ita mutumin da yake da wani ilimi yana da wani skill wanda za a neme shi ya zo ya yi aiki ya samu kuɗi kullum wannan ko bai da kuɗi a hannun yanzu an jima zai samu to irin wannan shi wannan mutumin haka yake kayan shi guda ɗaya ne amma fa yana da sana'an hannu wanda zai iya ɗaukar nauyinta nan take to mutum to ne shi na ma'awuyar shi bi da sana'a mu'awiya na da sana'a amma abin da yake faruwa shine ita din nan yanayinta ba zai iya daukar nauyinta ba ka fara ne tsakanin da ita shi ko da yana da sana'a sana'a bai da karfin da zai iya daukar nauyi yanzu shawaran da aka ta misali ce ta ji ta gani tana so a haka shi kenan za a iya yin auren in ta ce ta ji ta gani na'am na'am nace ah, qala iltamis walau khataman min hadid sai ce ka nema ko da zoben bakin karfe ne ka kawo falsafata falam yajid ya halatta mutum ya sa zoben bakin karfe hadisi manzan Allah ya hana an ce mutumin da ya sa zoben bakin karfe to ya sa wani tufafi daga cikin tufafin jahannama saka baya halatta mutum ya sa zobe na bakin karfe to amma gashi an ce ya nemo ko da zoben bakin karfe a matsayin shi na namiji shi zai sa ko kuma a ba ta a matsayin sadaki ita za ta iya siyarwa haka ne ko? eh na'am da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce na'am ga wacce ko ga wacce ka hal ma aka shai'u min alkur'an shin kana da wani abu da ka haddace na alkur'ani ƙala ya ce na ya ce eh ya rasulullah ni gwani ne sai annabi ya ce na aura maka ita da abin da ke tare da kai na ƙur'ani a nan wajen yana halatta a ba da ƙur'ani a matsayin sadaki a ce an aurar da abu zuwa ga tanku akan sadaki na suratun nasu zai karantar da ita suratun nas shine sadakin kuma a daga murya a sanar a masallaci a lausbit ya halatta ya halatta kun gane wannan shin yana halatta an karantar da qur'ani a biya ne? masu ganin yana halatta a karantar da qur'ani a biya sun dogara da wannan hadisin Allahu a'lam yanzu kenan masu wani da ce mutum ya aure sai shi babu kaza ba kaza amma kuma yana gudanar da rayuwarsa normal idan ta wannan yana ƙara shaji a wakil talauci biya na yin aure talauci biya na yin aure amma in mutum zai aure zai aure daidai da shi ne wanda zai iya ɗaukar ɗawainiyarta in ka zo kana talaka sai ka auro mai kuɗi to ba za ka taɓa burge ta ba sallah ya yi sai ka siyo a tamfan dubu biyar ita kuma babanta ya saba siya mata ainihin laishi ne na dubu ɗari uku kuma a yi mata ɗinkin dubu ɗari biyu sai ka zo da wani wani guntun a tamfanka na ɗari na dubu biyar kana ganin ka irin ƙoƙarin nan ka ce ni kake son sa wannan ni kake son sa wannan ka ce kwarai da gaske ka ce gaskiya ni tun da nake a rayuwata ban taɓa sa abin da ya kama da wannan wallahi ba nan suke sa wannan ba Eh, masu aikin gina mu ne suke sa irin wannan wa alaikum salam ai eh, kaga wannan hadisin ya nuna mana sadaki ba sai ya kai rubu dinar ba babu inda aka samu cewa sadaki sai ya kai rubu dinar wannan makaranta ce ta imam malik shi kadai kawai sauran malamai ba su wafaka masa kan wannan fahimta ba a gane wannan ku? babu inda aka samu cewa dole sai sadaki ya kai rubu dinar babu shi maza ne guda biyu wannan shi bai da aure ya zo neman aure wannan kuma yana da aure amma shi na farkon bai da ƙarfi sosai amma yana da sana'a shi kuma na biyun yana da mata a gida bai ɗaukar nan ku sai amma kuma yana so ya ƙara wani ana iya hana na biyun a bana farko ko kuɗi za a iya hana na biyun a bana farko tun daga shi nan bai iya ɗaukar matar shi na ɗaukar matar shi na gida to an zo da wannan ma haka zai zalunce ta sai a ba wancan mai ƙarfi mai ƙarfi na a mara ƙarfi na iya yin ƙarfi nan gaba dare ɗaya Allah ka yi baturi sai ka bakin fata nan take kuma ya koma fari jajawur dare ɗaya na'am na'am shi ne gaɗar mutumin da yake ba mai da'awa ba shi ne wanda gaba mai da'awa ba ana ganin kowa an yi zarafi shi da amma da shi da sauran shi ne na'am ma tsariya idan ka daga hannu ko su ba da amsa ne to insha Allah na lokaci yanzu na Thank you. kafin liman ya sallama sai wani ya sallama sai su zauna wai wasu mutane suna waje sun doka liman ya yi sallama sai suka yi sallama sai wani ya yi sallama da ya yi sallama sai sauran mutane ba suka yi sallama daga bayan sai aka ga liman ya zo ya yi sallama ba komai sai su yi sallama in suka yi sallama an gane ku in suka yi sallama in sun idar da sallah sai su yi mai tun da sarga sun rabu da liman yi sun rabu da liman za su yi ba a ji in suka idar da sallah sai su yi sujada bayan sallama da sun ƙara wani abu bayan sun rabu da liman a ba su rabu da liman ba ba su rabu ba shi daga bayan da liman ya yi sallama ba abin da ba su jira kansu ba su jira eh illi mai sallah sai zo su bi shi a yi sallama tare da shi shi an gama sai su zauna a yi sallama eh, su zauna tare da liman baka ga abin da aka ce ba wanda suka yi sallama sai suka ga liman bai yi ba sai su fi liman a yi tare da su ba su da wani abu a kansu insha